Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta amince da sabuwar yarjejeniya da ɗan wasa Edo da Binga domin ya ci gaba da taka leda a ƙungiyar domin ci gaba da rike dan wasan na Faransa a ƙungiyar har zuwa shekarar 2029. An rawaito cewa ɗan wasan mai shekaru 20 wanda ya koma ƙungiyar ta La Liga daga Rennes yana da shekaru goma 18 a watan Agustan shekarar 2021 ya amince da Kontragi mai sharaɗin tafiya na euro biliyan ɗaya. binga ya buga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wasanni 114 inda ya fara a wasanni takwas daga cikin 12, da ƙungiyar ta buga a bana ya lashe kofuna shida a kakar wasanni biyu na farko a Spaniya, ciki har da gasar Zakarin Turai ta shekarar 2021 zuwa shekarar 2022. Abokan wasansa Rodrigo da Vinicius Junior su ma kwanan nan suka kulla sabuwar yarjejeniya ta tsawon lokaci a kungiyar ta Real Madrid. binga ya zama matashin dan wasan Faransa mai karancin shekaru cikin shekaru 106 a watan Satumba shekarar 2020 inda ya fara buga wasansa na farko a gasar UEFA Nation League da Croatia yana dan shekara 17 da wata tara. Ya rataba hannu kan sabon kwantiragin shekara shida a kungiyar kwallon kafa ta bawo bayan da ya koma kungiyar daga League 1 kan fan miliyan 27 inda da farko ya ɗore shi a kungiyar har zuwa shekarar 2027. Dan wasa Marcus Rashford ya yi kira ga masu gulmarsa kan makomarsa a Manchester United da su daina da da bai buga karawarsa da Fulham ba gasar Premier. Koci Eric Ten Hag ya caccaki Rashford wanda ya yi bikin cikar ranar haihuwarsa a awanni tsakani kafin Manchester City ta doke su uku babu ko daya a gasar Premier. Sai dai Eric Ten Hag ya sanar da manema labarai cewa dalilin da ya sa Rashford bai buga wasan Fulham ba saboda yana jinya ne dan wasan tawagar ingila ya yi zaman benci a carabao cup wasan da newcastle ta fitar da manchester united kwana uku tsakani da ta yi rashin nasara a hannun manchester city rashford shine ke kan gaba a cewa Manchester United kwallaye a kakar wasa da ta wuce a bara. Dan wasan mai kwallo 30 a raga a dukkan fafatawa